Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa ko kuma za ku ji ƙarin bayani a game da wani hari da aka kai a garin ingalewa a jihar difa za yi cewa kuma an kai wa wasu motocin sufuri hari tsakanin hanyar agaras da tawa akwai mu da ƙarin bayani dangane da shirye-shiryen wato jarabawar brevet za a soma gobe idan allah ya kai mu a shirin musamman za mu je rahoto dangane da wato wata wani taki na sufuri wato na mota ko kuma mutum mai taya uku da ake kira a da sahu a maradi ga labarin ɗaya bayan ɗaya a daren jiya kuma 'yan boko haram sun kai hari a garin ingalewa mai tazarar kilomitar bakwai a arewa maso gabas da kabalewa matasa tara suka rasa rayukansu sannan maharan sun sace mata da yara kimanin arba'in Abari Alhashi Dauda shine magajin garin Kabalewa yana kuma ɗauke da karin bayani. Abin da yake ciki mutane kamar sauri ne suka yi. Gwarar da ya zo ya doki alkawali yake kamar za a nemi sabon sit inda za a kai mutane. Shi gwarar bai ce ba ku tashi ku koma sabon sit. Inda sit inda za a kai mutane kamar meri muka ba da sit dole sai yan security sun zo sun duba gurin yi. so da sai an koma wajen asiyar da sauran masu bada taimako sai sun zo sun duba akwai masana ruwa akwai na jiraje sai an samu kaman yadda aka samu mutane suka koma can yadda rayuwarsu zai kyau ka ne kan mutane su koma can to yanzu mutane sun yi sauri sun bar sit na deplace official na kaman gani filin da ya kamata a kai mutane amma dole sai musu mutane sun yi hakuri tukuna gwamnati wasu hukuma su su duba da su mutane masu ba da taimakon na asiyar da sauran su su duba tukuna kuma a yi kamar matakan da ya kamata a dauka a kai ruwa da sauran da likita da sauran kayan kamun a ce mutane su koma can. 'Yan gudun hijira dubu goma sha shidar ɗari biyar da sha biyar sun kauracewa sansanin su na Kabalewa saboda fargabar hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram bayan harin ƙungiyar bakin waki da suka kawo a sansanin a ranar Alhamis da ta gabata wanda ya halaka mutane biyu tare da jikata wasu mutanen goma sha ɗaya. Adam Alhaji Wali, shugaban kungiyar 'yan gudun hijira na Difa, ya yi ƙarin bayani. da farko akwai 'yan najeriya cikinmu sun kace da farkon za su tada 'yan najeriya ga da bayan mu mutu da mutum diyawa ne mun kai dubu goma sha sai sun kace muna mu a sannu sannu za a tada mu muna jira haka eh, mutane mun samu din mun jawo kansu amma mutanen nan sun kace akwai gawansu a sansani yau da dare za su je su bunne gawansu kar arna su bunne musu gawa gari da ya ji wannan gaba ɗaya garin sai ya tsorata da rana wannan ba wanda ya jira ko sallan azhar kawai gudun da ka gani duk mutum wanda yake tahiya da kaya wanda yake tahiya empty shikenan wanda mun kai zaman to ga da bayan da mun aje magana a yi haƙuri har an amince to da an ka ji wannan da magana sai ya zaman to kowa wanda ka ce za ka mishi magana ba zai saurari ka ba Hare-hare akan hanyoyi a jihar Agadez sun sake faruwa bayan harin da aka kaiwa wata motar jigilar mutane akan hanyar tsakanin Agadez da Arlit a makon da ya gabata. Jiya da murice wasu bandunawa sun kai hari kan wasu motocin kamfanin shigilar jama'a wato na kare ko kuma bisa guda uku da wasu ƙananan motoci ƙirar Hiyas wato wannan karon akan hanyar tsakanin Tawa da Agadez. a da shiga garin agabarbar wato agabar gabar mai tazarar kilomitar 180 da agadez kamar harin farko an wato kwacewa mutanen cikin motocin dukiyoyinsu sanan direban motar kamfanin stm ya je rauni wakilinmu musa mamman na agadez ya aiko mana rahoto kemu amadu dauke da fasara Da misalin karfe bakwai na yamma ne bayan sallan magariba wata mota ta kamfanin Al'izza dauke da fasinja kan hanyar Agadez ta haɗu da wasu banduka dauke da makamai. Muhammadu shine direban motar ya bayyana mai na yadda suka haɗu da waɗannan bandukan. Shigan gari a gabar gaban nan ka tarin. To sannan mun ki ce wani haishi sun ka samu sun ka har samu sun ka jilbe sun ka jilbe shi hanya sun ka kashe hanya sun ka ce mutanen su kwanta bayan su da gaban su ko wani mota ya zo bai ya taka mutanen su wuce mun ko da mun ka gani wannan mun kai fare ne mun kai fare ne mun ku son musa baya sai sun ku hita da bindiga babba mun ka mun ka mun mutum shidda ne amma masu bindiga babba su hudu nan ne sun ku zo da mun ku zo su ne sun ku zo sun ka tuna ta halbe sun halbe so uku suna guda ya halbe kasa guda uku sun halbe mota an ka sabce mu an ka ce a bude kofa na bude kofa mun na riga wasu ita sun ku ce mu taimu kwanta mun ku taimu kwanta zuwa min da gare mu to an ka hamsa su rinka cajin mutane suna cewa a kawo kuɗi da wayoyin salula kamar yadda wata fasinja ta shaida aka buɗe mota aka ce don mu hita yanzu da muka hita suka ce suka ce mu kwanta suka ce mu kawo abun da gare mu kuɗi mm. duk kuɗin da gare mu kawo duk wanda ya bada kuɗi sai su ce ya koma da kote ya zamna sauran mutanen kuma sun yi ta bugan su da bulala a da suka yi da amsa kuɗi kuma sai suka shiga cikin mota don abun da adda ko cikin mota kuɗi da portable haka sai suka dauke. sun ka ce kowa ka kuɗi ko a kashe shi sai mun ta ta ɗauko kuɗin ta zo ta basu sai ce to kwaya ya koma kote ya zamna da suka kwashe kuɗin suka ida sai suka ce ko na mishi aikin gafara. Mota ta fi ita ko kamfanin STM ita ma ta fada cikin wannan al'amari wadda matukinta ya ji ciwo sakamakon harbin da aka yi mai. gadai dai abin da yake cewa Ni da na zo na iske motar al'izza gabana na aza ta tsaya ne don fasinjoji su yi wasu bukatunsu kamar fitsari da dai sauransu. Da na iso sai banduka suka fito su hudu ne uku na ɗauke da makamai sai suka harbi ga motar STM. To harbin da suka yi shine ya same ni. Daga nan sai suka sabke jama'a suna lalabewa daga bisani suka tafi. Akwai wata mata da ta tana da miliyan biyu biyu duka sun tafi da su kuma sun bibbigi mutane. Kwamandan rundunar tsaro na jandarma yankin jihar Agadez ya shaida wannan harin daban duka suka kai ma waɗannan motoci. Ya ce a lokacin da suka kai gurin da abin ya faru tuni ban sun gudu a 'yan lokutan baya-bayan nan. Yankin jihar Agadez lokutan baya-bayan nan na samun hare-haren ban da dama. Yau uku ga watan jiya ranar yaƙi da leda ce ta duniya. Ana salatar wannan rana ne domin kare muhalli wanda a halin da ake ciki sharar leda mai tarin yawa ke yi masa barazana. Ƙungiyar matasa masu aikin sa kai domin kare muhalli ta GVA ta yaba da ganin an ƙaddamar da irin wannan rana. Mamman Sani Abdullahi mamba a ƙungiyar na ɗauke da ƙarin bayani. ta wannan rana kwarai tana da muhimmanci musamman ma ga kasashenmu na afirka kuma musamman ma ka ɗauki ƙasarmu ta nijar yawanci ko ina zaka ganin laidudduka sun sun yadu na ka ɗauka ko ma a nan babban birni na yame kusan a kowace anguwanni da kuma ma wasu gurare ko na cin abinci ko gurare masu muhimmanci za ku gani wannan yawancin akwai lodidi wanda ake samu to wannan leda ana bata yanayin mu musamman ma kamar duk gurin da aka tada kamar in aka yi jibji haka irin wannan wanda ake dauka a akai shi gona matsayin taki to in ya to a cikin wannan takin naku akwai lododi da yawa to duk lokacin da kuka je kuka zuba da wannan takin kuka zuba a cikin gonaku to da yake leda in ta shiga cikin kasa ba ta mazan rubabewa da wuri sai ta yi kusan shekaru hamsin kusan ɗari ma a cikin kasa to wannan in leda ta shiga tsakankanin ka da kuma shubkarka to baya yi wa shuka ka ta yi amfani kenan ko da ka zo kana yin shuka a gona da wuya sai ka gani ka samun amfanin kirki a yau aka soma taron koli karo na 29 na kungiyar tarayyar afirka a birnin addis abeba na kasar ethiopia taron zai mai da hankali ne kan karuwar al'umma haka taron zai yi kokarin kawo wasu 'yan sauye-sauye ga kungiyar ta tarayyar afirka haka zalika taron zai tattauna batun tsaro a nahiyar afirka musamman rikicin kasashen mali da libi da kuma sudan shugaban kasar nijar isuf muhammadu da sauran shugabannin kasashen afirka na halartar wannan taro Da sanyin safiyar yau ne hukumomin jihar Tawa suka kai ziyara a babbar kasuwar birnin Tawa, wannan kuwa a cikin tsarin sallar karba-karba tasha takwas ga watan Disamba da ake kira Tawa Sakola. Gurin hukumomin dai shine kawata birnin na Tawa kafin ranar wannan sallah ta jamhuriya. Gwamnan jihar Tawa Alhaji Musa Abdulrahman ya yi karin bayani. Kamar dai wanda kuke gani nan wurin bayan yau da kwana hudu haka mun je mun ga aikin da satum ta fara na tsammani kowa ya gani yau ya zama tabbat aiki wanda yake shiga cikin fannin tawa sakola an fara su kuma yau magajin gari shi ma ya ɗauki kawashi ya ce ba barin shi za a yi baya ba da aikin wannan nashi ne a cikin gari shi ne za a yi don ka shi ne muka zo don duk inda mutane cikin ladabi cikin biyayya suka kakkashe kantutukansu don ko wannan salte wanda yake nan shi ne mary ya ɗauki alkawali dama ya musu magana ya ɗauki alkawali yau zai hara hudda musu shi don ka ne muka zo kamar da goyi duka da kowa da kowa da merori da mayor commune un uh, da mayor commune 2 da shi shirgaba ta hiyar du conseil de ville muka zo don muga wani aikin kuma masu aikin wannan mukama musu sai mu ce alhamdulillah sawa ta kola tana ta

sa'o'i kaɗan kafin soma jarabawar michel deji ya haɗa muna rahoto kan shirye-shirye a wasu cibiyoyi na nan birnin yamai ke amadu na ɗauke da fassara. Batu na ƙarshe a shirye-shiryen jarabawa BAPC na shekara ta 2017 shine a cewar wani jagoran jami'an masu larwai jarabawar da muka iske akan aiki, inda ya ce sun ɗauki matakai da tanadin kayayyakin aiki shirye suke taron farko da suka yi na ganewa juna tare da masu kula da takardun jarabawar da kuma masu karanta takardun da na sauran matakai lura da jarabawar. Kana da dokoki da ƙa'idodi na masu jarabawar wato kowane ɗalibi ya duba 'yan akwai sunansa a kan takardu masu ɗauke da sunayen masu jarabawa da kuma ɗakin jarabawar da aka kai ka wanda duk an lulliƙa su a wannan rana ta washe garin jarabawar. Sakina Haruna da Ibrahim Hassan sun ga sunayensu a wannan ɗaki na larwai na mai lamba 33 a cibiyar makaranta ta CSN Tala suna cewa Na ga sunana nan na zan zauna gobe in Allah ya kai mu in sha Allahu. Mun ƙare duk tsarin ba mu gane ba mun rasa abubuwa da dama kuma lokaci ba ya isa kuma sun ce gobe ne jarabawa za mu zo in Allah ya kai mu. Dieu, Dieu, on va réussir. inshallah on va réussir. Abin da ya shafi na ƙasa baki ɗaya an koka a game da rashin manya kuma gashi ministan makarantun gaba da sakandare yana difa inda a can ne za ya kaddamar da jarabawar ta gobe talata hudu ga watan juye 2017 a karhe 8 na safiya a cewar sakataren ma'aikatar ministan kula da makarantun gaba da sakandare Ba mu sami wani koke ba a wannan rana ta washe garin jarabawar. Muna wa musanni masu kula da wannan jarabawa kuma an ɗauki dukkan irin matakan da ya kamata. Abinda ke nuna cewa shirye ake muna ƙara wa musanni da suka yi ƙoƙarin ƙare wannan tsarin jarabawar ta bana. Inda ba a ƙare ba an misalta kamar mutum 90 ne yau ana iya cewa an sami karatu ingantacce. don haka ya kamata a gaida duk waɗanda suka kawo masu ƙoƙari ga shirya jarabawar domin ganin wannan jarabawa ta zama karɓaɓɓa. Yanzu kuma kai tsaye cikin shirin namu na musamman. Yau shekaru biyu kenan da al'amarin suhuri ya canza huska a maraɗi bayan shigowar wato moto mai tayoyi uku da ake kira a ta sahu wanda mata da matasa suka fi shawa. inji mai launin ruwan goro ya taimakawa matasa sosai wajen barin zaman kashe wando muhammad da mamman wakilinmu na maradi ya aiko mana da rahoto wanda ke mu'amadu ya fassara A gefen hanya maimuna na ɗaga hannaye don tsaida mai daidaita sahu kowace safiya kamar sauran jama'a saboda kuɗaɗen da take amfani da su don zuwa wajen aikinta don a gare ta ya fi ɗaukar takasi da kuma kula abokan hudda. Yana da sauƙi sosai musamman direbobi suna aiki da ƙa'idodin aikin tuƙi da zarar suka ɗauko ka za su sauke ka inda kace kuma a dala talatin. Suna aiki da hankali don kaucewa haɗurra. shekaru da dama da ake ganin su a cikin fina-finan in kasar Indiya da kuma Najeriya. Farfaro ne mai kafa uku da launin masara da ke ɗaukar mutum uku kana an lullube shi da rumfa bayan direba. Wannan injin ya mamaye garin maraɗi cibiyar kasuwanci yayin da suka kai su dubu da ɗari takwas da suke zirga-zirga. A cewar sakatare janar na kungiyar direbobin masu a daidaita sahu, ba da na cikin garin maraɗi ba, to ko meye yasa wai yanzu suka zama su ne zakaran gwajin dafi a nan garin maraɗi mara da mu karshen shirin namu kenan na maraicen yau ga musa ya shigo domin labar da hausa da zamanci ai saurari lahiya